الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن تصدى لرد هذا العدوان duk wanda ya bi wane ne ya bujiro wane ne ya bujiro ga raddin wannan ta'addanci wannan ƙetar iyakan wa misali da ire-irensa min alkautari wa nazair da ire-irensa wato da ire-irensa na ta'addanci ta'addanci na alkautari da ire-irensa innahum salafiyun ai wanda suka taso don raddin wannan su ne salamawa ibn taymiya wa tilmidi sune irin su ibn taymiya wa talamidihi da ɗalibansa الذين لقد ألف شيخ islam ابن تيمية رحمه الله كتابه شيخ الإسلام ابن تيمية ya rubuta littafinsa mai girma rafa'ul malam an la'immatul alam domin rabbi ga masu sukan ainihin imamai masu sukan irin su abu hanifa irin su imam malik irin su imam ahmad irin su um, irin imamu shafi'i an gane ku ya wallafa littafin raful malam don ba su kariya ya rubu bihi udwan wa baghi ba'd al-muta'assibin min yana radda da shi da ƙetare iyaka da zalunci na wasu daga cikin masu ta'assubanci da kowane mazhaba halal a'imma eh wanda ta'assubanci ya kai su da sukan ainihin malamai wa allafa ibnu abi al-ayy ibnu abi al-ayy al-hanafi sana wanda ya littafin sharhun gida ta hawiya. ya wallafa wanda ya rasu jiran annabi na nawa dari bakwai da casa'in da biyu sharihu hawiya mai ta hawiya. wa hadu talami talami zuwa taimiyya kuma ɗaya daga cikin ɗaliban shekul islam ibn taimiyya ya wallafa littafin al-ittiba difa'an an shafi ya rubuta wannan don ba da kariya ga shafi ku duba wannan abin sha'awa shi ba ba wai yana ba shafi'iyya bane shi ibn abdul al-hanafi ne amma kuma wannan bai hana ya ba da kariya ga imamu shafi'i ba in an taba shi Kuma wannan ya nuna mana irin waɗannan mutane addinin suke kariya ba mazhaba ba an gane wani ku idan har an kai ga sukan addini da sunan mazhaba to su din nan kuma suna tsaya su ba addinin kariya kaga wannan yayi raddi ne ba ga yan handabiya yan uwan shi yan hannabiya wanda ta asubanci yadda ke su har ya kai suna suka ga ainihin imamu shafi'i shine ya wallafa littafin al-ittiba difa'an an shafi'i wa mazhabihi saboda kariya ga imamu shafi'i da mazhabansa wa raddan ala muta'assibat al-anaf da raddi ga masu ta'assubanci na annabiya inda mu ne ba in dai mutum na cikin gidan mutum da abin da ya sha in dai mutum na cikin gidan mu duk abin da ya sha kamar jiya muna magana kan doktorin kiyas da kuma ainihin sukan da yake yin hadisi muka ce an kyale shi an kyale shi ne ba dai yana cikin gida da ce su bi ne yanzu da an taso masa da dan shi'a ne yanzu da kajiranci amma tun da yana cikin gida to kawai sai a rufe wannan magana babu wanda yake tasowa ya ba sunna kariya alhali shi yana sukan sunna din kaga wannan wani irin kuskure ne mai girman gaske ya zama wani namu ya yi kuskure mun kyale shi saboda wai namu ne an gane wannan to kaga yanda musulunci yake kenan kaga wannan ba hannafe ne kowa ya san shi gashi sunan shi ma ibn abdul al-hanafi amma kuma an taba imamu shafi'i da kyale da na'am وألف عبد الرحمن المعلم salafi. rahimahullah eh abdurrahman al-muallimi as-salafi ya wallafa a littafin da bai girma sunan littafin at ya rubuta bi ma fi ta'ani ta'anib al-kawthari min al-abatil eh at ya yi a cikin zaga na kawthari a alam umma kusan ya soki mutane manyan malamai wajen ɗari uku kuma wani ba manyan malamai irin su bukari irin su Musulmi, irin su turmuzi irin su ibn kuzaima irin su imamu darimi manya-manyan malamai kai soka ɗari uku saboda nan malaman sun jitta wa ainihin mazhaban shi na hannabiya imma fihim al'a'imma salasa daga cikin wanda ya soka akwai imam malik ya soki imam malik sosai har ma ya soki nasaban shi yana ganin wato bai da nasaba ya soke imam shafi ya ya soke nasaba shi imam ahmad bin da imam ahmad bin hanbal amma bai soki imam imam a wannan ba imam eh, bai soki imam abu hanifa ba an gane ku ga irin wannan tasubanci suna neman tsari Allah ya tsare mu daga irin shi eh wa alaikum assalam Kita imam Bukhari saja, baik, baik, baik imam Malik. Maka ada hankali akan al'amuran. Eh, ba daga hankali musuluncin da ya taba. Yanzu misali yanzu taba imam Bukhari ya dame mu ko littafin da aka wallafa wanda duniya ta yarda da shi a matsayin littafin harin sunna. Kuma imamu imamu imamu Bukhari littafin da ya wallafa in an taba shi an taba addinin mu yanzu za mu duka yanzu kenan kawai shi kenan aka soki wani malami wanda kwanan nan ya zo amma yana ba musulunci kariya sai mu ce to an taba malamin da ya zo kwanan kwanan nan ana duba kariyar da ake ba musulunci ne ba wai shafiya ba ba ruwan aya kuma tare da yawa sun zo kafin bukarin me yasa ba ba mu'amalcin su ba ba ruwan mu da mutum kuma muna duba addinin da ake karewa ne na ma'addu'ar rubaniya shafi na arba'in da bakwai <clears throat> rabi'an na hudu wa min mabatihim aidan qawlu daga cikin manufofin khawarij kuma cewansu innahu yajuzu ala al-anbiya an yartakibu al-kaba'ir wa cewa wai yana halatta ga annabawa su aikata manyan zunubai da kanana indiyan khawarij وكما يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله كما يند الشيخ أبو زهرة يجي شو الله يمزر هذا أن ذلك بلا ريب من المتناقضات شو الله لي وانا باكو بنتو ينا دقا متناقضات أتكين مغنغنونسو إذ أنهم بين بين ما يكثرون مرتكب الكبيرة wato gashi kuma suna kafirta masu aikata manyan zanubai ko duk da kuma annaba suna yi kaga wannan mutaraki ce akwai tanakuri suna kafirta wanda ya aikata manyan anil amma kuma gashi suna halatta hakan ga annabawa kenan annabawa bai a matsayin su annabi kad yakfur Eh, annabi yakan kafirta zama ya tuba mm-hmm. wa yazila wa zalika akhazuhu min zahir qawli Allah ta'ala eh wannan sun ciranto toshi ne daga zahirin maganar Allah ta'ala inna fatana naka fatan mubina lalle mun maka budi mun yi budi a gari ka budi wanda yake bayyana ne laka Allah ma kaddama mai zambi saboda Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka, da abin da yake kiri an gane yayi kaga Allah zai gafarta mai abin da ya gabata da abin da ya jinkiri daga nan suka cirar toshi an gane wannan ku? na khamisan na biyar wal azarika kanu khataran ala islam nafsu su yan azarika wa yazilla sun kasance hadari ga shi kanshi ma musuluncin hmm. suna da hadari ga shi musuluncin kanshi wa kanu fil jumla mutasarrifina sun kasance a dunkule su masu wuce gona da iri ne a wajen aqidar su yan azarika قد حرموا على أنفسهم الصلاة مع غير من المسلمين حقيقة سن حرم دام كان صلى تارد ولن لك تكون المسلمين نعم نعم حرم أن يأكلوا من ذبائحهم كما سن حرم دام كده ينجين جنسو ولا أن يتزوجوا منه كما سن حرم دام في أولي للجريسو حرام الناس أولوان متوم وندبايا تكنسو نعم وكفروا القاعدين عن القتال سن كشي آه سن كابرت ولا فكر زونا بغير يجب ma'ana alƙa'idina wa'anda ba su bi su ba ko da kana tare da su wajen aƙida wato in za su kai hari wani waje sai ya zama to ba za a je da kai ba ka yi rida an gane kai ma dan azari ne amma kuma in za a kai hare-hare to ba da kai ake kaiwa ba ka kafirta an gane wannan ko na yuqalu inna awwala man ahdatha al-khilaf bayna al-khawarij ana cewa lallai farkon wanda ya fara da sabani tsakanin kawari wa nafi'un bin azrak al shine nafi'u bin azrak al shine farkon wanda ya fara kawo sabani tsakanin su إن lallai الخلاف الذي أحدثه النافع للي سبب ساباني وند نافع يفارد شيء أن امرأة من أهل اليمن عربية للي وتما كان لتكون مثلا اليمن بلارد ياشي على رأي الخوارج شنا رأينا خوارج نعم tazawwajat رجلا min mawali من الموالي نعم sai ta auri wani mutum min al daga cikin bararun bayi ala ra'ayiha wanda shi mutumin shi ma dan khawari yana kan ra'ayinta fa qala laha ahli sai mutanen da suka ce na'am faddahatina faddahatina faddahatina kin kunyata mu kin je kin auri ainihin bararren bawa kin wulakanta danki kin wulakanta danki ba an kara zalik ka san ba karamin tarbiyya balarabe zai samu ba ya auri maula shi balarabe yana kallon abin wulakanci ne ya auri bawan da aka yanta an gane ko to bawan da ya fahimci sunna da kyau yau musulunci fahimta zai gane cewa kawai babban abin da ake dubawa shine imani da tsoron Allah an gane wannan ko saboda haka da suka ce mata su ma fa yan kawarin ne ba